والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم ku mutane abin bautarku na gaskiya guda ɗaya ne a zatinsa da siffofinsa ba wanda ya cancanci a bauta masa sai shi kaɗai shi ne mai yalwataccen rahama mai tausayin bayansa tun da ya yi musu ni'imomin da ba su da iyaka